بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ɗan uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki a farko da karshe lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un shi ba mu damar haduwa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na masallacin jami'ar abubakar Tafawo balewa a nan bauchi a yau 24 ga watan ramadan na shekara ta 1441 bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine sha bakwai ga watan biyar na shekara ta 2020 miladiya muna ci gaba da karatu a karshe-karshen suratu hud alaihi salam wanda mun gama karanta ƙisoshin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu na annabawa da alƙaryun da suka rayu a cikinsu da yadda suka kare yanzu kuma darasinmu na yau zai tattauna ne akan magana dangane da lahira inda ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna cewa dukkan abin da ya faru na labaran mutanen baya an bayar ne domin ya zama wa'azi ga duk wanda yake tsoron haɗuwa da Allah a lahira Allah ya fara da cewa inna fi dalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وبنجي مدعوك كنسر ya a cikin dukkan abin da aka faɗa na labarai na baya inna fi dalika ai inna fi dalika al min qasasil anbiya'i wal qura a cikin abin da aka faɗa na labaran alƙaryu da labaran annabawa da kuma yanda suka yi fama da mutanensu la'ayatan ai la'ibra akwai abin ɗaukan izina liman khafa azabal akhirah ga duk wanda ya ji tsoron azabal lahira wanda ya wa'aztu da wannan domin ya gyara don kar gaba ta ɓaci mata ya gyara yanzu domin gobe ta yi masa amfani shine wanda ya ji tsoron lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan ranar ta kiyama ita ce ranar da za a tattara mutane gaba ɗaya wa zalika yawmun mashhud kuma ita ce rana ta halarta wadda kowa zai halarta babu wanda za a bari a baya Allah ya gaya mana cewa a cikin wato al'amari na ranar kiyama akwai wa'azi amma ga duk wanda ya yi imani da ranar kiyama shi yasa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na ayi ko kar ayi sai ka ga yawanci yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama haka shi ma Allah madaukakin sarki zaka ji ya ce haka ake muku wa'azi ga wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama saboda imani da Allah da ranar kiyama suna da talazumi imani da Allah imani ne na gaibu imani da ranar kiyama imani ne da gaibu to duk wanda ya hada waɗannan abubuwa guda biyu yana da tabbacin cewa Allah zai zai masa hisabi ya bashi mai kyau in ya aikata mai kyau ya saka masa da mummuna in ya aikata mummuna to zai sa shi ya nitsu ya gyara sai yayi mai kyau din don gudun kar mummuna ya same shi to shi yasa Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron azabar lahira akwai wa'azi a gare shi cikin waɗannan labarai da ayoyi da aka faɗa zalika yawmun majmu'un lahu nas ai zalika yawmun yajma'u nasu fihi ajma'in ajma'u dukkan mutane za su haɗu a ranar kiyama kamar yadda Allah ce yawma yajma'ukum li yawmil jam' zalika yawmut taghabun to Allah ya ce ranar da za a haɗa mutane shine majmu'un lahu nas wa zalika yawmun mashhud wa dhalika yawmun yashhaduhu Allah wal mala'ika wan nas wa jami'ul khala'iq ranar da Allah da mala'iku da mutane da dukkan halittu za su haɗu shi yasa yace yawmun mashhud rana wato wadda kowa da kowa zai halarta Allah madaukakin sarki zai halarci wannan taro na kiyama shi da kansa wajaa a rabbuk mala'iku za su halarta wal mala'ikatu saffan saffa Allah madaukakin sarki ce hal runa. illa an humul mala'ika aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ranar kiyama shi da kansa zai bayyana a farfajiyar kiyama sannan kuma mala'iku ma za su taru sahu sahu sannan mutane gaba ɗaya za su zo wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sannan dukkan sauran halittu ma Allah zai tara su gaba ɗaya babu wanda za a bari a baya to wannan taron shi yasa Allah ya ce wa zalika yawmun mashhud sai ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba ma jinkirta wato wa'adin tashin kiyama sai dai zuwa wani lokaci wanda yake kididdigagge wanda aka yi lissafin ai illa li ajalin muhasabin bil'ad wanda aka yi lissafinsa ta hanyar ƙidaya da lissafi wanda zai fara ne daga ranar da duniya ta kare ana nan ana nan wata rana wannan duniya gaba ɗayanta za ta kare kowa da yake ciki zai fita ita ma za ta rushe ta rugurguje ya zama babu kowa babu komi a cikinta to wannan ranar tana karewa kuma sai ya akibuhu wato yawmun ma'dud sai rana kuma wanda ake lissafin zuwansa ita kuma sai ta zo ita ce ranar kiyama shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi ma'dud amma wato wato addul hisab inda Allah azza wa jal eh, abin nan wannan lissafin a wurin Allah ne madaukakin sarki kadai yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta to wannan ranar tashin kiyamar ita ce ranar da Allah yake ce mata ma'dud wato ranar da ake yin lissafi وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه الله يقول رانر دا حساب قيامة زيزو رانر كاشن قيامة لا تكلم نفس إلا بإذنه باب وتري دا ذات sai dai da izinin Allah? wato ranar da kowa zai yi shiru kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ce la ya takallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba ranar da ba wanda zai yi magana ya ce wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa ranar da kowa zai yi kurum yi shiru ba wanda ya isa yi magana to wannan wato taron da za a yi na inda kowa zai yi shiru shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ati la takallamu nafsun illa bi izni sai dai da izinin Allah wato lokaci ne na wanda ba za a yi magana ba za a yi shiru amma akwai lokutan da Allah zai bayar da izini a yi magana kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato sun abin nan mutane ba za su iya yin magana ba wato wala yu'zanu a faya'tadirun kuma ba za a musu izini ba ballantana su kawo hanzari ko su kawo uzuri to wannan ranar da ita ce ranar kiyama ranar da kowa zai yi shiru ba wanda zai iya magana sai wanda Allah ya ba shi izini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har annabawa ma iya maganarsu a ranar Shi ne su rinka ce Allahumma sallim sallim ya Allah ka sabwa ya Allah ka kawo sauki ranar da kowa yana shiru annabawa ma irin abin da suke cewa kenan la takallamu nafsun illa bi izni minhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin mutane a ranar kiyama za a za a kasu kashi biyu akwai marasa rabo tababbu akwai kuma masu rabo wato waɗanda suke yan aljanna kenan Fa faminhum shaqiyyun daga cikin su akwai tababbe wa sa'id akwai kuma mai rabo shi taɓaɓɓe wato abin nan humul na kutibat wato huwan lazi kutiba lahu shakawa min ahlin nar shi kuma wato masu sa'id shine alladhi kutibat lahu sa'ada min ahlin janna Ɗan aljanna sune masu rabo ɗan wuta kuma sune waɗanda suka taɓi. kamar yadda Allah ce ashabul jannati humul fa'izu to wannan fa'uz ɗin da za su samu shi yasa Allah ya ce musu su'ada to mufrad dinsa shine sa'id fa minhum shaqiyyun wa sa'id me Allah ya ce akan su fa amma alladhina shaqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiqun وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فأما الذين, فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Ubangiji maɗaukacin sarki ya raba su kashi biyu wajen sakayyarsu, an mallabe na shaku, amma waɗanda suka taɓe marasa rabo, fafin nar waɗannan suna cikin wuta. lahum fiha zafirun wa shahiq a cikin wuta za ka ji su da kururuwa da shashsheka khalidina fiha za su dawama a cikinta ma damati samawati wal ard matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha a rabbu sai dai abin da ubangijinka ya so inna rabbaka fa'alu lima yurid Haƙiƙa ubangijinka mai aikata abin da ya so ne wa amma alladhina su'idu amma waɗanda aka ba wa rabo ko kuma wa amman na sa'idu a wata kira'a amma waɗanda suka rabauta gwagwadon ayyukansu kafin janna sukan suna cikin aljanna na fiha za su dawwama a cikinta, ta ma damati samawati wal ard matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha a rabbu sai dai iya abin da ubangijinka ya so A an ghayra majdud wannan wata kyauta ce daga wurin ubangijinka wadda ba ta yankewa to Allah ya raba su kashi biyu tsakanin shakiyun da sa'id ya ce fa amman na shaku fa finna waɗanda suke wato taɓaɓɓu waɗanda ba su samu rabauta ba su kan za su shiga wuta ne lahum ha zafirun wa shahid a cikin wuta suna da zafir az-zafir malamai da yawa suka ce shine as-sautul murtafi min al-buka wato sauti mai ƙara mai ƙarfi wanda mutum zai yi na tsananin kuka in ya shiga cikin damuwa shine ka ce kamar kururuwa kenan shahiq kuma shine annafasul murtafi wallazi fihi sautun shani'a shine wato jan numfashi wanda yake nuna akwai sauti marar daɗi irin in mutum yana shesheka in yana kuka har yana jan sauti yana jan numfashi kana ji yana mayarwa to wannan shine ake ce shahiq to aka ce zafirun war shahik duka biyu ya haɗu musu suna kururuwa suna ihu amma kuma ba ya sa a tausaya musu war shahik sannan sun yi kuka sun gaji har suna shesheka suna jan wato sautinsu baya bayan sun fitar ta waje suna sake mai da shi ciki Allah ya ce amma wannan duk ba zai sa a ji tausayinsu ba khalidi na fiha za su yi ta dawwama a cikinta ma damati samawati wal ardh matukar sama da ƙasa sun dawwama matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha a rabbu sai dai abin da ubangijinka ya so inna rabbaka fa'alu lima yurid lalle ubangijinka mai aikata abin da yake so sannan sai ce ga yan aljanna wa amma ladina su'idu fa fil janna su kuma yan aljanna suna su kuma wanda suka rabauta suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawoma a cikin ta ma damati samawati wal ardh matukar sama da ƙasa sun ci gaba da dawama illa ma sha a rabbu su ma sai dai abinda ka ya so ata'an ghaira majdud ai a'tahumullahu ata'an Allah ya ba su wata irin kyauta ko kuma ko da zama mansubun mafuliyya ko kuma zama mansubun ala al-haliyya bimana hala hala kaunihi ata'an ghaira majdud ai ghaira maqtu' wato wata kyauta ce wadda ba ta yankewa haka za ta ci gaba a cikin rayuwa hayatan abadiyatan sarmadiyya to waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun yi maganganu dangane da iskalin da ya nuna a cikinsu cewa ‘yan wuta za su zauna a wuta matuƙar sama da ƙasa suna nan ‘yan aljanna za su zauna aljanna matuƙar sama da ƙasa suna nan to alhali mun ji a cikin alkur'ani sama da ƙasan ai za su tashi a aiki yau matu baddalul ardu ghairal ardi wa samawat ita wannan ƙasa da duwatsun da suke kanta da dukansu Allah zai rusa su gaba ɗaya idan rujjatil ardu rajja kenan sannan ita ma sama kuma idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat sannan duk abin da yake cikin su shi ma zai tafi wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab to waɗannan abubuwa da za su tafi kuma Allah ce matukar suna nan sai waɗansu malamai suke fassarawa da cewa na farko kamar yadda ibnu jarir ne tabari yake cewa dama larabawa suna amfani da wannan lafazi don su nuna abu zai dawwama saboda su iya sanin su sama da ƙasa ai tun kafin a haife ka kuma har ka mutu ka bari suna nan ba a taba jin wani ya ce ba a gan su ba haka su tun da ba su yi imani da tashin kiyama ba suna gani cewa sama da ƙasa za su dawwama to shi yasa sai su ma sai suke cewa duk abin da zai dawwama sai a ce da shi ma mace samatu wal ardu kaza to sai Allah ya yi musu magana da irin harshen da suka saba yana nufi za a dawwama har abada kamar yadda kuke cewa in sama da ƙasa sun dawwama to za a ci gaba da dawwama a abu kaza to shi ma haka ne Allah ya magana da su akan wannan fuskar waɗansu malamai suka ce a a sama da ƙasan da ake nufi a nan sama da ƙasa na lahira ba na nan duniya ba saboda a lahira akwai sama akwai ƙasa banda na nan duniya tunda Allah ya ce yau mutu baddalul ardu ghairal ardi was samawat bimana tubaddalu samawati wal ardu min samawati dunya wa ardi dunya bi samawati al akhirati wa ardiha za a canza sama da ƙasan duniya a kawo na lahira to ana nufi matukar sama da ƙasan lahira suna nan su kuma dama za su ci gaba da zama tun da a lahiran dama suke to duniya to aljanna da wuta su ma za su ci gaba da zama ma'abotansu ma za su ci gaba da zama matukar sama da ƙasansu su na lahira suna nan ala kulli hal idan ka ɗauki wannan ko ka ɗauki wancan dai ka tabbatar da cewa dukansu suna nufin za a dawwama ba wai ana nufi sama da ƙasa ran da suka rushe kuma sai aljanna da wuta su ma su bushe ba sannan kuma sai suka sake cewa to me yasa aka ce 'yan wuta za su zauna zuwa abin da Allah ya so ma'anan ma da mace samatuwar arzu mun gama amma illa ma sha a rabbu zuwa lokacin da Allah ya ga dama me ma'anar zuwa lokacin da Allah ya ga dama alhali mun san in an shiga aljanna za a dawwama ba za a fita ba har abada mun san in an shiga wuta kafirai za su dawwama a ciki ba za su fita ba har abada me yasa Allah ya ce illa ma sha a rabbu waɗansu suka ce illa ma sha a rabbu yana nufi illa ma sha a rabbuka ma yankusuna fihi yawmal qiyamati qabla dukulihim fiha gwargwadon zaman da za a yi a filin kiyama tunda Allah tun a baya yace ce yauma ranar kiyama kenan liman kafa azabal akhirah kaga ranar lahira ranar lahira kuma ita ce wannan ranar ta yawma ya'ati. to sai ce a wannan ranar illa ma sha a rabbuka fi muksihim zakal yaumi qabla dukulihim fihima kafin a shiga wuta da aljanna daɗe da za a yi ana jira kafin a shiga shine illa ma sha a rabbu wato dai za su ɗan samu sararawa ne kawai a filin kiyama kafin a gama hisabin kowa amma ana gamawa an shiga to illa ma sha a rabbuka ya tsare sai a shiga kuma sai zama khalidi na fiha waɗansu kuma suka ce illa ma sha a rabbuka wato wannan sai ya zama wancan fassarar tana da alaƙa da 'yan aljanna muminai da za su shiga dama ba fita ayar farko kuma tana magana kan yan wuta kafirai da za su shiga ba fita haka illa ma sha a rabuka kafin su shiga ne suna shiga ba fita har abada yan aljanna ma kafin su shiga ne suna shiga ba fita har abada waɗansu suka ce a'a ana magana ne akan waɗanda za su iya fita a wuta su shiga aljanna wato al'usatu min al-mu'minin muminai musulmi masu laifi ahlul tauhid ya tabbata a hadisai da tawatur da kuma ijma'in ahlus sunnati wal jama'a cewa babu mumini wanda ya imani da Allah ya mutu da tauhidi da zai dawama a wuta ko min laifinsa yana aikata laifuffuka ko menene sai ya fita a wuta watan wata rana to in ya shiga wutan sai ya zama wannan ayar tana magana akan irin su ne ba akan wanda suka mutu da kafirci ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce shafiyun bai ce kafirun ba Ya ce, wa sa'id kaga ɗan aljanna kenan wanda godu ya shiga wuta da ma ya zama shafi ko da ya zama musulmi ne in dai har ya shiga wuta to ai ya zama min ahli shakawa bai samu rabo ba to sai suka ce illa ma sha a rabbuka anan shine zaman da zai yi a wuta kafin a cire shi zai zauna a ciki ma damati samawatul ardu illa ma sha a rabbu na gwargwadon yanda Allah zai wanke laifinsu da wuta a kona sannan daga baya a fitar da su a kai su aljanna ayar fa amma allazina shaqu kenan amma wa amma sa sa'idu ko su'idu shi kuma zai zama illa ma sha a rabbuka ne lokacin da ba su shigan ba suna cikin wuta suna ta jira a cikin wuta ga wurin sunan an gina a cikin aljanna amma inti ne ba su zo sun shiga ba kaga illa ma sha a rabbu suna jira lokacin da Allah ya so sai lokacin da Allah ya so laifinsu ya kare an kona su taci ci ta cinye sun zama gawayi wasunsu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a zo a sa su a cikin wato tafkin da Allah zai tsirar musu da tsokan jikinsu sannan daga baya su zo su dawo aljanna zaman da suka yi kafin su shiga aljanna shine illa ma sha a rabbu sai dai abin da ubangijin ka yaso ina fata an fahimci waɗannan fassarori guda hudu dangane da taujihin ma'anar illa ma sha a rabbu da kuma ma damatis samawati wal ard sai Allah ce ata'an ghaira majdud wannan wata kyauta ce daga wurin Allah wadda ba ta yankewa ita ce wato ta aljanna to bayan wannan yanzu waɗannan ayoyi guda biyu sun sa saboda ishkalin da suka kawo a wajen tafsiri tun daga wajen daga lokacin sahabbai har zuwa yanzu nan ya sa za mu shiga cikin wata matsala wata matsala mai matuƙar muhimmanci amma mai haɗarin gaske na kira ta mai muhimmanci saboda ta ta'allaƙo biljannati wannan tana da alaka ne da wuta da aljanna dukan mu kuma muna tsoron wuta muna kuma kwaɗayin aljanna shi yasa take da muhimmanci amma tana da haɗari saboda magabata da yawa sun yi ta maganganu akan wannan matsalar inda har ibnul qayyim yake cewa matsalar ta fi duniya da abin da ke cikin ta girma ita ce matsalar wato alqaulu bi fana'in nar shin wai wannan wuta din idan aka shiga wato za a yi ta zama a ciki a yi ta zama a ciki waɗanda suka shige ta kuma ba za su taɓa fita ba har abada da farko mu sani ba a yi saɓani ba tsakanin al'ummar musulmi gaba ɗaya ahalus sunnati wal jama'a gaba ɗayansu sun yi ijma'i cewa idan an shiga aljanna ba za a fita ba har abada kuma aljannar ba za ta ƙare ba har abada tun daga ranar da aka buɗe maka ƙofar aljanna ka shiga ka sa ƙafarka ka taka a ciki to ba za ka sake fita ba har abada kuma kai ma ba za ka taɓa neman a ce a canza maka ba ko ka mutu saboda daɗin ba zai ƙare ba a jikinka ballantana ya hau maka kai sannan ba ka tsufa ballantana kamar yadda duniya take ka ji ka gaji da zaman haka za ka ci gaba da zama a matsayin waɗanda Allah ya ce urban atraba dukkansu matasa ne gaba ɗayansu saƙoƙin juna wato mazansu da, da matansu kuma haka za a yi ta zama a ciki laye ba bugu na an hahiwala babu wani ɗan aljanna da yake fatar a masa canji ballanta na mata ƙare kuma in sun shiga Allah maɗaukakin sarki ya ce la ya duƙuna fi halmauta illal mauta tal'ula ba za su sake ɗanɗana mutuwa ba in ban da mutuwar da suka ɗanɗana a farko wannan babu iskali a kai dangane da aljanna yanzu abin da ya rage shi ne a kan wuta me jawo wannan saɓani shi ne shin wannan waɗannan kafirai waɗanda Allah ya yi alkawarin zai sa su a wuta shin idan Allah ya sa su a cikin wuta za su yi ta zama su yi ta zama kamar yadda 'yan aljanna suke ta zama suke ta zama waɗannan a cikin rahama waɗannan kuma a cikin azaba haka za a yi ta yi abadan abadan abidina sannan sarmadiyan layan kafe wato rayuwa ce za a yi ta zama ba za a taɓa samun randa za ta ƙare ba wannan shi ne abin da ya jawo wannan saɓani Tama abu ne wanda yake da haɗari domin akwai nassoshi na alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi da kowanne ka taɓa daga ciki ka iya jin cewa ka yi jazama akan magana guda ɗaya ta yiwu ta iya zama kana da haɗari a kanka don haka shi yasa ni ma na ga za mu ware wannan lokaci da ya rage mu yi bayani iya gwargwadon abin da na tattaro na daga maganganun malamai da ra'ayoyinsu da fahimtarsu a wata ƙar misala da na rubuta da na sa mata suna talhisu a ra'il ulama fi mas'alati hallin nari fana da farko malamai magabata da mutanen zamani na yanzu sun yi maganganu dangane da wuta to amma kuma waɗansu sun ce yin magana akan cewa wuta za ta ƙare magana ce ta bid'a wanda babu ita addinin musulunci cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai a sheikh albuti a cikin littafinsa a salafiyatu laysat madhaban to amma wasu malamai kamar sheikh wato salih alfauzan ya masa raddi akan cewa wannan maganar da ya faɗa ba daidai ba ce ka ce bidi'a ne yin magana cewa wato yin maganar cewa shin wuta za ta dawwama ko kuma za ta ƙare ya ce bai kamata ka kira ta da bidi'a ba domin ba a yi ijima'i na malaman musulunci akan haka ba sannan kuma kiransa cewa bid'a ne ya saba da abinda malamai suke kai na cewa akwai sabani kashi biyu cewa shin wuta za ta ci gaba da dawwama har abada kamar aljanna ko kuma a aljanna ce za ta dawwama amma wuta kam za ta kare wato ibnul Allah ya yi masa rahama a cikin wato littafinsa da ya fi shahara wanda ya fi kowane littafin yin magana akan wannan matsalar littafinsa na hadil arwa ila biladil afrah wanda ya rubuta shi akan aljanna to yayi magana dangane da wuta ma a ciki inda yake cewa wato duk wanda yake cewa wannan maganar bid'a ce cewa yin magana akan batun wuta za ta kare ko ba za ta ƙare ba ya ce wannan maganar ba daidai ba ce ya ce tabbas an samu magabata waɗanda suka yi magana a kan haka sannan wanda kuma ya ruwaito maganar wani ba laifi ya yi ba ya ce daga cikin waɗanda suka yi magana a kan wannan suka nakaltu maganganun malamai akai har da shekul islam abul abbas ibn taimiya alharrami kaddasa ruhu ya ce shi kansa ya ce daga cikin salaf da khalaf akwai saɓani kashi biyu akan cewa shin maganar wuta nan tabbas za ta ci gaba da wanzuwa har abada ko kuma akwai lokacin da za ta ƙare wannan da ya nuna mana a takaice cewa wato wannan zancen na maganar wato wuta za ta ƙare ko za ta dawwama lallai akwai saɓani a kanta to amma akwai waɗanda su suka ce ma wato malaman ahalus sunna kam sun yi ijima'i akan cewa wuta da aljanna za su dawwama babu ɗayansu wadda za ta gushe wanda ya nuna cewa kamar yadda na ce magana tana da haɗari waɗansu suna cewa ijima'i ne ta hanyar in ka yi magana a kan haka to ka saba wa ijima'i ne cikin waɗanda suka nakalto wannan ijima'i hadda wato abu hatim da abu zur'a dukansu arraziyan kamar yadda wato al'imamun lalaka'i ya faɗa cikin sharhu usuli itikadi ahli sunnati wal jama'a sannan al'imam ibn hazm shi ma ya faɗa sannan hafizul maghrib wato ibn abdulbar shi ma ya faɗa a cikin tamhid dukansu sun yi maganganun da suke nuna cewa ijma'i ne ma na ahli sunna cewa wuta da aljanna duka za su dawwama shekul islam ibn taymiya ya magana mai kama da wannan a cikin dal'u ta'arudul aqli wan naql inda yake cewa wa qala ahlul islam jami'an laysa lil jannati wan nari akhir yace ma, ma yace musulmi gaba daya sun ce da wuta da aljanna ba su da karshe ha kuma ya faɗa cikin littafin bayanu talbisil jahmiya shi ma ya ce wa qad ittafaqa salaful ummati wa a'immatuha shi ma magana zuwa ƙarshe da take nuna kamar ya yadda cewa akwai ijma'i a kai to amma shi da kansa kuma a cikin wasu wuraren kamar yadda shi ibnul qayyim ya jingina masa a cikin hadil arwa cewa ya ce akwai maganganu guda biyu a kai amma kamar wannan yana nuna shekul islam zaɓinsa mai yiwa ya fi ƙarfin wato karkata ga cewa wuta za ta dawwama kamar yadda aljanna za ta dawwama kana iya fahimtar wannan cikin wasu maganganunsa kamar yadda aka kawo a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na takwas shafi na 304 da hudu da kuma mujalladi na sha takwas shafi na 307 bakwai to amma shi ibnul qayyim Allah ya masa rahama wanda shine yafi kowa yin dogon bayani akan wannan wanda ya warware wannan matsalar sosai a cikin littafin sahadil arwah da kuma shifa'ul alim wanda har ya sa wasu daga cikin malamai kamar wato Muhammad Rashid Riba a cikin littafinsa na tafsiri tafsirul manar ya yabe shi akan wannan yace Allah ya saka masa da alheri da ya warware wannan matsala wadda ta damu musulmi ta kuma sa manya-manyan malamai ma suka kasa magana a kai to shi ibn al-qayyim da yazo sai yake cewa mazhabobin mutanen duniya akan maganar wuta har guda bakwai ba wai ma guda biyu bane kawai yace mazhaba ta farko ita ce waɗanda suke cewa duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba har abada ko wane ne shi ko musulmi ne ya shiga ba zai taɓa fita ba wannan shine maganar khawarij da kuma mu'tazila su sun ce duk wanda ya riga ya shiga to ya shiga kenan har abada ba fita kashi na biyu su ne waɗanda suka ce yan wuta duk wanda ya shiga za a musu azaba ne zuwa wani lokaci kawai sannan daga baya sai wutar sai ta canza sai ta zama ɗabi'ar jikinsu jikinsu sai ya saba da ita sai zama daga baya ma daɗi kawai suke ji ba zafi ba wannan kuma wato daga cikin wanda suka faɗi wannan akwai wato babban zindikin nan shine ibnu arabi abba'i wanda yake da aƙidar alhulul wal wanda yake shine shugaban masu aƙidar yan haƙiƙa masu ganin komai Allah ne martaba ta uku ita ce waɗanda suke cewa za a yi azaba wa ɗan wuta ne zuwa wani lokaci daidai lokacin da aka ƙayyade in aka gama kuma sai a cire su a sake kawo wasu haka za a yi ta yi kawai wannan ita ce maganar yahudawa kamar yadda suke cewa lan masanan naro illa ayyaman ma'adudat zuwa waɗansu kwanaki suka ce sai a cire mu irin su ne Allah yake zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'adudat mataba ta hudu ita ce waɗanda suke cewa ‘yan wuta za su fita a cikinta sai kuma ita sai ta zauna a matsayin wuta kawai sai zama ba kowa a ciki amma ita tana ta ci amma duk sauran wanda suke ciki su za a cire su mazhaba ta biyar ita ce waɗanda suke cewa ita wutar ce za ta ƙare gaba ɗaya ta zama babu ita wato tunda ita ma ai halittar ta aka yi duk abin da yake mai kuma dole ya ƙare ya bar ubangiji wannan ya hada hadda aljanna da komi ma zai kare sai zama saura ubangiji wanda ita ce aqidar jahmiya jaham ibnu safwan da shi da mabiyansa wannan ita ce aqidar su cewa da wuta da aljanna duk za su tattara su kare sai a bar Allah shi kaɗansa. sai Makaba ta shida ita ce waɗanda suke gani cewa 'yan wuta rayuwarsu za ta zo ta ƙare su daina motsi su zama kamar duwatsu kawai a ciki sai su zama sandararrun abubuwa sai zama gaba ɗaya sun mutu sun ƙare ba motsi amma wutar tana nan su kuma suna ciki amma su ɗin sun ƙare su ma har sun zama kamar wutar wannan ita ce maganar wani abul huzail al'allas shugaban mu'tazila sannan sai masaba ta bakwai ita ce waɗanda suka ce wuta tana nan zuwa lokacin da Allah ya ga dama za ta ci gaba da ci da ita da mutanen cikinta amma zuwa lokacin da Allah ya so in ta ci ta ci ta ci har ta kai lokaci mai tsawo wanda Allah ne kaɗai ya san tsawon shi kenan sai ta ƙare mutanen cikinta masu ƙare sai zama saura mutanen kirki kaɗai suke tare da Allah wannan ita ce wannan maganar da yanzu muke magana a kanta wanda wasu malamai da yawa suke magana a kan cewa ita ce maganar da ta dace da waɗansu ayoyi an ruwaito wannan magana daga Umar ɗan Khattab sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito ta daga Abdullahi ɗan Mas'ud an ruwaito ta daga Abu Huraira an ruwaito ta daga Abu sa'idin al an ruwaito ta daga Abdullahi ɗan Abbas sannan daga cikin tabi'ai an ruwaito ta daga abdullahi da sauransu wanda wannan maganar ita ce maganar da shi Ibn al-Qayyim a cikin hadil arwah ya karfafa ta kuma ya kawo dalilan da ya kare ta kuma yake nuna alamar kamar shi ma ita ce maganar da ra'ayinsa ya dace da ita ita ce kuma maganar da shi muhammad rashid riza ya karfafe ta a cikin tafsirinsa da kuma waɗansu daga cikin malamai waɗanda suka karɓi wannan magana kenan dai in ka fahimta wannan magana ta bakwai ita ce yanzu ta rage wadda za mu iya yin tattaunawa a kanta tunda ita ce aka ji haddasa habbai a ciki kamar yadda aka ruwaito duk da cewa waɗansu kuma wato sun yi rubuce-rubuce da suke nuna cewa jingina wannan abun wasu habbai bai inganta ba amma waɗansu kuma sun ce irin su ibnul qayyim ba za su zo su faɗi magana haka kawai ba har su ibnu taymiya ba tare da suna da madogara da ta tabbatar cewa waɗannan sahabbai sun faɗi wannan magana kuma an ruwaito ta daga gare su ba na cewa suna daga cikin masu ra'ayin cewa wuta watan wata rana za ta kare yanzu sai mu shiga cikin dalilai mu ji menene dalilan waɗanda suka ce wuta kamar aljanna take kar mu manta cewa dukkan mu musulmi mun yi imani kuma mun yi yaƙini cewa aljanna kan ba za ta ƙare ba ita da ma'abotanta yanzu duk abin da ake tattaunawa akai akan wuta ne waɗanda suka ce wuta ita ma kamar aljanna take yan wuta musamman kafirai waɗanda suka mutu da kafirci da shirka waɗanda Allah maɗaukakin sarki a kansu ya ce la tufattahu lahum abwabus sama'i wala la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammil khiyab to dukkan su irin waɗannan kan sai suka ce za su dawwama a cikin wuta abadal abidina kuma wutar ma za ta dawwama tana cin su koyaushe domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna istimrariya a cikin faɗinsa kullama na bijat juluduhum baddalnahum da ghaira hali yaduqul azab duk lokacin da fatar jikinsu ta zagonye ta ƙare sai a sake musu wata sabuwar fatar sai su ci gaba da yin da azaba su ne wanda Allah ya ce zidnahum azaban fawqal azab kullum za a yi ta ƙara azaban sama da wanda suka ji jiya sama da wanda za su ji yau a gobe sama da yanda za su ji jibi wato sama da wanda za su ji a gobe idan jibi ya zo haka za a yi ta yi har abada wannan shine maganar mafi yawa daga cikin malamai na da da yanzu ita ce kuma maganar da muka hakaito cewa waɗansu ma sun ce ijma'i ne na ahlus sunna babban dalilinsu shi ne. waɗansu ayoyi guda uku a cikin alkur'ani waɗanda Allah ya yi amfani da wato lafazin at-ta'bid nuna cewa har abada akan yan wuta waɗannan ayoyi guda uku ta farko ita ce a suratul nisa wanda Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika ala Allah yasira Allah ya ce abada ba kawai khalidina ba a wuri na biyu shine inda Allah ya faɗa a suratul ahzab inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira wannan ma Allah ya ce abadan sannan sai wuri na uku na ƙarshe shine a cikin suratul jin wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idan ra'au ma yu'adu ma yu'adu to Allah ya ce khalidina fiha abada to wannan shine babban dalilin su da cewa Allah tunda ya sa ba kawai khalidina yace ba har da abada to lalle har abada za su ci gaba da zama a ciki sannan bayan wannan kuma suka kawo ayoyi waɗanda Allah ya nuna dawwama ɗin wanda shi babu abadan a cikinsa su ma suna da yawa a cikin alkur'ani kamar faɗin Allah ta'ala ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun da yawa a cikin alkur'ani da Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha da faɗin Allah ta'ala fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha da faɗin Allah ta'ala ula'ika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun da faɗin Allah ta'ala fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha ذلك الخزي ذلك الخزي العظيم فأن له كنا أتشين سورة التوبة دفتن الله تعالى سورة النحل fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha da sauran wurare da Allah ya faɗi haka da faɗin Allah ta'ala lauka na haula'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun innal mujrimina fi adabi jahannama khalidu fa kana aqibatahuma annahuma fi an-nari khalidain fiha da kuma faɗin Allah ta'ala na ƙarshe a cikin suratu albayyina innal na kafaru wato min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya sannan kuma suka sake istidlali da cewa Allah ya ce a cikin wuta za su yi yunkurin za su fita amma ba za su iya fita ba wannan ya nuna cewa za a yi ta zama a ciki kenan kamar faɗin Allah ta'ala كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار دفدن الله تعالى سورة المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دفتنسا وما هم منها بمخرجين سورة الحجر da kuma faɗin wurare biyu kullama aradu an ya minha da min ghammin a suratul hajj da kuma wato u'idu fiha a cikin suratul sajda duk wannan suna nuna cewa ba za a iya fita ba a ciki in an shiga su kafirai kenan sannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kaɗan daga cikin su sune waɗanda Bukhari da Muslim duka suka ruwaito kamar hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi da babansa inda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yudkhilullahu ahlal jannati janna Allah zai shigar da yan aljanna cikin aljanna wa ahlan narin nar Allah zai shigar da yan wuta cikin wuta thumma yaqumu mu'adhdhinun bainahum fa yaqul sannan sai wani mai kira ya tashi tsakanin wuta da aljanna ya ce ya ahlal jannati la maut ya ku aljanna kun shiga kenan ba mutuwa wa ya ahlan nari la ya ku wuta kun shiga kenan ba mutuwa kullun khalidun fiha fi ma fi kowa zai yi ta zama har abada zai ta zama ya dawwama a cikin inda yake ciki sannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda gare shi shi ma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar kiyama za a zo da wuta bayan an shiga wuta da aljanna za a zo da wato mutuwa a tsakaninsu kamar wato siffar rago sai a kira 'yan aljanna a kira 'yan wuta a ce kun ga wannan sai 'yan aljanna su gani suna jin tsoro sun ɗauka za su mutu ne 'yan wuta su gani suna murna saboda suna son su mutu to sai a ce da su wannan menene sai duka su ce mutuwa ce sai a yanka ta sai a ce to ku ɗan aljanna wato ya ahlal jannati khuludun wala maut wa ya ahlan nari khuludun wala maut ku ɗan aljanna ku ta zama ba mutuwa kuma ɗan wuta ku ta zama ba mutuwa wannan kaɗan ne daga cikin dalilai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi istidlali da su akan cewa wuta in an shige ta kafirai ita ba za ta kare ba su ma ba za su kare ba haka za su yi ta dawama a ciki to sai kuma waɗanda suke da wannan ra'ayin da cewa wuta za ta ƙare wata rana ‘yan cikinta ma za su ƙare sai Allah ya bar sai wato waɗanda suke cikin aljanna kadai ga dalilansu kaɗan daga ciki ɗaya daga cikin dalilinsu shine cewa suka ce mu fa ku tuna bayan wani ubangiji ne inna rabbi rahimun wadud wannan ubangiji namu shine ubangiji mai jin kai shine ubangiji mai tausayi ubangiji mai rahama suka ce wannan ubangiji namu siffan nan tasa ta rahama siffa ce fa wato wadda take zatiya wadda take ta yi alaƙa ne da zatinsa saboda ya ce rahmati wasi'at kulla shai ta da tausayina ta haɗa komi da komi suka ce ta yaya za ka ce Allah bayan ya ce rahamarsa ta haɗa komi kuma a ce waɗannan mutane da suka yi kafirci Allah zai ci gaba da ƙona su har abadal abidina babu ranar da rahaman nan tasu za ta yi aiki suka ce ai duk yadda Allah maɗaukakin sarki zai ƙona kafirai da laifin da suka yi rahamarsa ta fi ƙarfin wannan fushin nasa tunda ya ce rahmati ya ce rahmati sabakat ghadabi ya ce rahamata da jin kaina ya rigayi fushina Zaka tun da Allah yana da wannan rahama da jin kai ɗin kuma siffar tana nan tare da shi ba za ta gushe ba suka ce tabbas akwai ranar da Allah zai nuna ta waɗannan mutane za su daɗe kan a cikin wuta za su yi ta zama kan a cikin wuta suka ce amma rahamar Allah ta tabbatar da cewa ba yadda za a yi Allah ya ƙona su sama da laifinsu sun yi laifi ne na yin shirka da kafirci na waɗansu shekaru ɗari tamanin sittin arba'in ko shekara nawa ne mutum ya yana kafirci akwai dai iya lokacin da ya gama ya mutu lokacin kuma ya daina laifi tun da ya mutu to Allah ma zai musu azaba ne gurgudun wannan don haka wata rana in dai an gama kona wannan laifin dole zai kare a ce rahmar Allah kuma ta zo ta zama ta shafe wannan fushin nasa, sai Allah ya shafe su gaba daya ba dai zai ba su rahamar ba ta cewa a shigar da su aljanna don ya ce faqad harraman labu alaihi janna haramun ce wa ma'awahu nar wuta zai shiga amma wuta in ta kare shi ma zai kare gaba daya wannan suka ce shine babban dalilinsu a kan in dai ka auna wane ne ubangijin nan namu suka ce ubangiji ya fi karfin yi ta azaba a ce azaban nan ba za ta kare ba har abada dalilinsu na biyu shine suka ce a cikin Alƙur'ani, galibin inda Allah maɗaukacin sarki yake nuna alamar zai yi ƙuna, kamar wannan aya da yanzu a kanta ne muke wannan bayani wato ayar cikin suratu hud ta nuna cewa Allah maɗaukacin sarki wannan azabar tasa da zai yi tana da alaƙa ne da siffar safi'iliya wato sifatul iradati wal mashi'a amma ɗan aljanna sifarsa ce zatiya siffar rahama ita ce za ta dawwama suka ce a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'amman ladina shakufa finna lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk sai Allah ce inna rabbaka fa'alun lima yurid sai ya alakanta shi da alfi'il ubangiji yana yin aikin lima yurid sai kawo irada ashe son sa ne da ganin damansa ya yi alaƙa da siffarsa ta aiki ne suka ce amma wajen abin da ya shafi rahama sai Allah ya jingina shi da siffarsa wato ta ta zati shine ce wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk sai ce ata'an ghaira majzun sai ce wata kyauta ce kyautar Allah kuma rahamarsa ce ghaira majzun wanda ba za ta taba yankewa ba sai ce ita ba za ta kare ba amma ya ce ina rabbaka fa'alu lima yurid Allah zai yi abun da ya so kenan akwai lokacin da Allah zai iya ganin dama cewa ya canza wannan kuma Allah ya ce ba zai canja ba don ya ce gaira majzuz saboda shi ba zai taba karewa ba dalilin su na gaba shine suka ce Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani waɗansu ayoyi waɗanda suke nuna cewa za a ƙona ɗan wuta ne zuwa wani lokaci amma akwai lokacin da in Allah ya ga dama zai canza wannan wato azabar tasu ya fasa ta suka ce ɗaya daga cikin dalilai akan wannan shine faɗin Allah ta'ala a cikin suratul an'am da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yau mai jami'an sun mai ƙulu A'a wajen da Allah maɗaukacin sarki yake cewa yau mai ashiruhun jami'an ya ma'ashar aljin hadis taksartum min al'in hadis taksartum min al'in wa qala awliya'uhum min al'in rabbana samta a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah Allah yace za ku shiga cikin wuta illa ma sha Allah ku sai lokacin da Allah ya ga dama to tunda Allah ce illa ma sha Allah yace ya nuna akwai alamar lokacin da Allah zai so ya canza sannan suka ce dalilin su na biyu shine wannan aya da muka karanta cewa Allah ce illa ma sha a rabbu kuma Allah ce inna rabbaka fa'alun lima yurid sannan aya ta uku ita ce Allah ce labisi na fiha ahqaba za su zauna a cikinta zamani mai yawa ahqab jam'i ne na alhukum alhukum kuma shine a ce decade shekara goma a sake wani a sake wani a sake wani to ashe in dai za a yi ta yi zuwa wani lokaci ahkama to ya nuna cewa akwai lokacin da ahkam din za su kare shi kuma Allah madaukakin sarki ya dakatar da wannan azaba ta su dalilin su na gaba shine suka ce wannan an ruwaito shi daga sahabbai sahabbai ko su suka fi kowa sanin alqur'ani da hadisi suka ce an ruwaito shi daga Umar ya faɗa karkashin tafsirin wannan aya talabisi na fiya ahkama ya ce laula bisa ahlun nari fin nari adada ramlin la kana lahum yawmun juna fi yace inda yan wuta za su zauna a cikin wuta gwargwadon yawan yashi kowace shekara a ɗauki ƙwaya ɗaya a jefar yace dai ai akwai ranar da yashi zai ƙare akwai ranar da ƙasar duniya za ta ƙare to ranar za su iya fita sannan kuma abdullahi dan mas'ud shi ma an ruwaito daga gare shi ya ce la ya'tiyanna ala jahannama zamanun takfuku tukfaku abwabuha laysa fiha ahad yace akwai lokacin da jahannama fa zai kasance kofofin su za a zo a rufe su wanda babu kowa a ciki wa zalika ba'da ma yalbatuna fiha ahqaba lokacin da aka gama labisina fiha ahqaba kenan an ruwaito irin wannan daga abdullahi ibn amr ibn al-as an ruwaito makamancinsa daga abu huraira wanda shi ma yake ce innahu sayati ala jahannama yawmun la yabqa fiha ahad yace wata rana dai sai an zo lokacin da jahannama babu kowa a ciki sai ya karanta wannan aya fa amman ladina shaku fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahiq ha kuma aka rawaito daga daga Abu Sa'id al-Khudri da Abdullah ibn Abbas makamancin wannan dalilin su na daba shine cewa wato Allah maɗaukacin sarki a sunna wal jama'a sun yi ijima'i akan cewa Allah yana iya canza wa'idi amma baya canza wa'adi Allah yana canza wa'idi shine in Allah ya yi barazana da azaba to Allah yana iya canzawa amma Allah baya canza wa'adi shine alkawari duk yan aljanna za su shiga aljanna da alkawari ne shine Allah maɗaukacin sarki ce wa'adallahi haƙƙan. da kuma la yukhlifu Allahu wa'da amma ɗan wuta duk abin da Allah maɗaukacin sarki yace zai musu wa'idi ne to sun ce kuma dama an saba wa'idi ana iya sabawa amma wa'adi ba a iya canzawa to idan Allah yace zan yi azaba sai ya zo ya fasa wannan adalci ne wannan falala ce amma idan Allah yace zai yi azaba sai yayi wannan adalci ne to Allah kuwa mai falala ne bayan siffarsa ta adalci kuma yana da siffa ta balala to sai suka ce wannan siffar ta falala wato daga Allah maɗaukakin sarki siffa ce wadda in ya ga dama yana iya yin ta domin tana da alaƙa ne da mashi'arsa to yana iya kuwa sanya wannan wa'idin nasa ya canza wa inni in wa'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi kamar yadda suke istishadi da shi a larabci to duk waɗannan maganganun dai akwai dalilai masu yawa gaskiya wanda iya ɗan abin da lokaci zai bayar kawai za mu iya tarfisin mu faɗa Shi shine ibnul qayyim shi a cikin hadil arwah din nan sai yayi raddi akan duk waɗancan dalilai da waɗancan malamai suka kawo yayi jawabi akan su na farko ayoyin da suka ce abadan da ayoyin da suka ce khalidina yace a larabci an saba ana amfani da al ana ana magana akan al-mukthu tawil zama mai tsayi amma baya nufin a zauna har abada ya kawo dalilai na alkur'ani wanda suke nuna muminai duk da mun tabbatar ba za su dawoma a wuta ba amma su ma Allah ya amfani da kalmar kulud a kansu ko ko kuma wanda suka yi sako wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha kuma kowa ya san ya'si Allah wa rasulahu wanda ya sako in mumini ne ba zai dawoma ba sannan wanda ya kisan kai Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha kowa ya san in mu'mini ne ba zai dawama a wuta ba kuma gashi Allah ya ce khalidan don haka yana nufin dadewa wala khalidan illa aljibalar rawasi sannan kuma bayan haka inda inda ta'bid ta zo suka ce a larabci yana da alaka ne da siyakin idan siyakin yana nuna kamar yanzu rayuwa ana ce mata ana ce mata rayuwa abadiya duk da cewa ita ma za ta kare suka ce don haka wato la salmin don an yi amfani da abadan ya zama ana nufi sarmadiyan ana nufi dade wanda za a yi tunda Allah ce ma da mace samawati wal ard matukar sama da kasa suna nan to sai zama alama ce ta dadewa ita ma ba wai tana magana akan dadewa ta har abada ba sannan kuma yace kuma ayoyin da duk suke magana akan ba za su fita ba a wuta ba za su fita ba a wuta waɗanda kuka kawo yace waɗannan ayoyin suna nuna su ba za su za su yi kokari su kan ba za su fita ba kamar yadda Allah ya ce abin nan wa ma hum bi kharijina minan nar sannan kuma kullama aradu an yakhruju su ne suke ta kokari ce amma daga baya ba a ce Allah ba zai fitar da su ba an ce su ne ba za su fita ba ko sun yi kokari amma ayar ba ta ce ba za a fitar da su ba Ya ce amma na aljanna cewa aka yi ba za a fitar da su ba amma su yan wuta ba a ce ba za a fita ba sai aka ce ba za su fita ba ya ce wannan kuma sa an jingina musu ne amma wata rana ba ya hana ana iya fitar da su sannan kuma ya ce sai kuma cewa da waɗansu suka yi ijima'i ya ce ba maganin ijima'i a nan tun daga abin da aka ruwaito daga sahabbai da kuma waɗansu tabi'ai sannan kuma ya ce duk sauran dalilai da aka kawo dukansu su ma irin rinka bin su yana warwarewa to yanzu menene a ƙarshe abin da za mu tashi a kai abin da za mu tashi a kai ni dai kam a tawa fahimtar ita ce wata magana da shi wato ibnu eh, shi kansa ibnu qayyim yi a cikin wato shifa'ul alim wadda take tafi kowace magana wato zama mai kyau da kuma banƙaye a wurina shine wannan al'amarin a bar shi akan wallahu a'lam Allah shi ya san me zai yi a ranar kiyama haka ya faɗa a cikin wato abin nan a cikin shifa'ul alil wanda yake nuna cewa wannan al'amari fa karshensa wato na Allah ne ce wa ana fi hadhihi al-mas'alati ala qawli amiril mu'minina aliyin fa innahu zakara waye waye sai yake cewa wa yaf'alu Allah ba'da zalika fi khalqihi ma yasha Allah shi zai yi abin da ya ga dama yace haka kuma magana da waɗansu sahabbai suka yi inda yake nuna cewa wato Allahu a'lamu istifna'ahu alama waqa'at shi wannan istifna'in Allah ne yafi sani me yake nufi bayan duk mun kawo maganganu na malamai jama'a wannan mufawwada shi ga Allah madaukakin sarki Allah shi ya san menene abin da zai shin wutan nan za ta ci gaba da dawama har abada in Allah ya ga dama ya haka inna rabbaka fa'alul lima yurid Allah abin da ya ga dama ne zai in Allah ya ga dama ya yafe musu dama annabi isa ya ce in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim mun dai kan Allah ubangiji ka yafi mana ka mana rahama Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da azabar wuta Allah ka ni'imta mu da ni'ima ta aljanna hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh